الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin tara, bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta ashirin da shida ga wata na biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan miladiyar Annabi Isa domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a darasin da ya gabata idan 'yan uwa suna biye da mu muna cikin tafsirin aya ta ɗari da sha tara a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul eh, nisa fadin Allah ta'ala wala ubillannahum wala umanniyannahum amma kafin haka za mu ƙara maimaitawa tun daga kan aya ta ɗari da goma sha bakwai don ƙulla ma'ana faɗin Allah ta'ala iya da ona min dunihi illa inasa na a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Allah subhanahu wata'ala ce iya da'una min dunihi illa inasa malamai suka ce harafin inda zo a farkon ayar nan ma'anarsa shine ma annafiya takadirin zancen shine ma ya da'una min dunihi illa inasa ba kowa suke bautawa ba min dunihi baya ga ubangiji mai girma ɗaukaka. illa Ina San face gumaka waɗanda suke masu sunan mataye wa una illa shaytanan marida ba kuma kowa so kasance suna bautawa ba face shaidan wanda yake kangararre wanda ya kangare wa ubangiji mai girma da suka cikin umarnin da Allah ya bashi Allah ta'ala ya kirawo shedan a cikin wannan aya da cewa maridan ne shi wato kangararre ne shi saboda irin umarnin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba shi lokacin da ya halicci annabi adam alaihi salatu wassalam akan yayi wa annabi adam sujjada shi kuma ya kangare ya yi wa annabi adam din sujjada ubangiji ta'ala ya ba mu labarin hakan a ayoyi mabambanta a cikin surori mabambanta Alƙur'ani, daga cikin irin surorin akwai suratul baqara suratul a'raf da wasu wurare a cikin Alƙur'ani. a cikin suratul baqara ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba mu labari wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam kuma ku tuna lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga annaba adam alaihi salatu wassalam sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin gaba ɗayan su suka sujjada ga annaba adam alaihi salatu wassalam sai iblis shine wanda bai sujjada gare shi ba aba yake sujjada ɗin ko yake bi umarnin ubangiji ta'ala wastakbara kuma ya girman kai wa kana kafirin ya kasance cikin waɗanda suke kafirai wannan aya da ke cikin suratul bakara, ubangiji ta'ala haka ya bamu labarin a cewar iblis ya ƙi sujjada ga annabi adam ba tare da an faɗi dalilinsa na ƙin yin sujjadar ba wasu wurare a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ya faɗa mana dalilin iblis na ƙin yin wannan sujjada ɗin kamar a cikin suratul a'raf ubangiji mai girma ɗauka ya ce fasajadu illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi wato mala'iku suka yi sujjada ga annabi adam alaihi salatu wassalam sai fa iblis wanda ya kasance cikin aljanu fa fasaka an amri rabbih sai fasikanci ya kiya bu umarnin ubangijinsa mai girma daukaka Allah ta'ala ya tambaye shi ma manaka Allah tasjuda iz amartu a wani wurin Allah ta'ala ya ce ma manaka Allah tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa baka yi sujjada ga wanda na halitta da hannuna ba wani wajen ce ma manaka Allah tasjuda iz amartu me yasa baka yi sujjada a lokacin da na umarce ka ba sai ya faɗi dalilinsa yace ana khairun minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtani khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin na fi shi alkhairi saboda khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi daga tabo a fatawar iblis wuta ta fi tabo amfani wuta ta fi tabo alkhairi shine malamai suke cewa to wannan yake nuna maka ƙarfin kangarewarsa ga ƙin bin umarnin ubangiji mai girma ɗauka don babu yanda za a yi a ce wuta ta fi ƙasa alkhairi ga ɗan adam babu yadda za a ce wuta ta fi ƙasa amfani ga ɗan adam ƙasa ita ce wadda ɗan adam yake rayuwa a kanta ita ce abar da ɗan adam yake takawa ya nemi abinci a kanta kamar yadda ayin da ke cikin suratul baƙara. Allah ta'ala yake cewa Allah zai ja'ala lakumul arba firashan Allah ta'ala shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zaman toshin fuda, wasu bina'an ya sanya muku sama ta zamanto rufi a gare ayat da ke cikin suratul mulk ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sanya muku ƙasar nan ta zamanto a shimfiɗe na shi da ku hau gadan bayan ka fi tafiya wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin ubangiji mai girma da kuka wannan yana daga cikin amfanin kasa ga dan adam amfanin kasa ga dan adam na biyu ubangiji ta'ala ya sanya ta a nan ne ake noma sabanin babu wata wuta da ake noma a kanta bari wuta idan ta samu kayan noma ma halaka su take yi Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وهبت وأنبتت من كل زوج بهيج yana daga cikin abubuwa da ya kamata ku kalla ku gode wa ubangiji mai girma kuka na ni'ima da baiwa da ayoyi da ya ajiye muku a ban ƙasa ku ƙara imani da shi akwai ni'ima ta annaka tawal arba fasiha za ka ga ƙasa a ke kashe a tsandare a bushe ta mutu ba ta iya amfanar da kanta balle ta amfanar da wani Allah Ta ya ce bai za a zanna alaiha ba. duk lokacin da muka saukar da ruwa a kanta tazzar sai ta kumbura wa rabat sai ta karu wa ta min kulli zawjin bahij sai ta fitar da dukkanin nau'in kayan abinci da ake bukata a kanta to kaga wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah ta'ala ya aban ƙasa wanda bai yi su a jikin wuta ba to mu ma sallama wa iblis da yake cewa ya fi wuta ta fi ƙasa alkhairi to mu ƙaddara wuta ta fi ƙasa alkhairi alkhairin asali ba shi yake nuna alkhairin far'i ba rashin alkhairin asali ba shi yake nuna rashin alkhairin far'i ba domin ta iya yiwa mutum asalinsa gidansa mutanen kirki ne masu imani masu bin Allah masu dogaro da dokokin Ubangiji mai girma ɗaukaka amma shi dole ne ya zamanto mai imani ba dole bane ya to mai imani ta iya wa wani gidansu ba mutanen kirki bane ba babu musulmai ba a gidan kafirai ne wasu kuma a gasu nan ba musulmai bane ba wasu ɗan bid'a ne shi kuma Allah ya sanya shi ayatu min ayati sunna wani ya to aya daga cikin ayoyin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama to shikenan dan wanda ya fito daga gidan ahlus sunna ya zama dan bid'a wanda ya fito daga gidan yan bid'a ya zama ahlus sunna sai shi wancan dan bid'ar ya ce ya fi ahlus sunna ba zai taɓa yiwuwa ba suka ce to ko da a ce wuta ta fi ƙasa wannan ba shi ne dalilin da yake nuna cewa annaba adam a wato iblis ya fi annaba adam alkhairi ba Nan ta iya yiwuwa ka fito daga asali mai kyau amma ka zama mutumin banza idza btakharta bi aba'in lahum sharafu qulna sadaqta walakin bi isma walad idan har ka zo kai mana takama da wasu iyaye waɗanda suke madaukaka kulna sai mu ce da kai abin abinda ka faɗa din gaskiya ne lakin bi isa ma waladu sai dai tur da abinda suka haifa dan kai ba mutumin kirki bane ba saboda haka wannan kaga yake nuna maka kangarewar iblis dangane da umarnin da ubangiji mai girma dauka ya bashi to wani zai iya cewa wannan aya da ke cikin suratul baqara zahirinta ta nuna cewa mala'iku aka ba wa umarni su yi sujjada amma ayat da ke cikin suratul arab ta nuna cewa shi iblis baya cikin mala'iku illa iblis kana min aljin yana cikin aljanu ita kuma ayat ta ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam muka ce da mala'iku su sujjada ga annabi adam to tunda shi ba aljan ba mala'ika bane aljani ne ya za a ce kuma umarnin yana ciki na farko kenan abu na biyu aljani ba shine mala'ika ba mala'ika ba shine aljani ba domin sinadarin halittar su ba ɗaya bane ba ya zo a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ba mu labari cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu ma wusifa lakum Allah ta'ala ya halicci mala'iku min nurin daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar an halicci aljanu daga bakin wuta wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halicci annaba adam alaihi salatu wassalam mimma wusifa lakum daga abin da aka wasanta muku wannan kaga ya nuna cewa mala'ika daban aljani daban to me yasa aka sa mala'ika wato ainihin iblis aka sa shi a cikin umarnin mala'iku shine malamai suke bayar da amsoshi mabambanta wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da Allah ya halicci duniya waɗanda ya fara ajiyewa a cikin duniyar nan su ne aljanu daga baya sai suka zo suka ringa fasadi suka ringa saban Allah suka ringa zubar da jinan nai a ban ƙasa Allah ya aiko da tawaga ta mala'iku shi kuma iblis a lokacin mumini ne mutumin kirki ya jagoranci mala'iku suka yaƙi aljanun da suke ban ƙasa suka fatattake su aka kashe na kashewa wasu suka koma manya-manyan ƙoramin duniya suka ɓuya wasu kawo manya-manyan duwatsunan duniya suka ɓuya wannan aiki da ya sai ubangiji ala ya ɗaukaka darajarsa sai ya kai shi zuwa ga sama ya ajiye shi cikin mala'iku su ci gaba da rayuwa to kaga idan kana zaune a gari sai aka kawo doka ga mutanen gari ta shafe ka ko bata shafe ka ba ka zo kai dan Kano ne sai ka zo Kaduna ko kai dan Neja ne sai ka zo Kaduna ko kai dan Jos ne ka zo Kaduna sai gwamnatin jihar Kaduna ta ce gobe ba ta son ta ga kowa akan titi ta sa kafiyu kana da hujjar da zaka fito idan ka fito ba dole a kama ka ba doka ba za ta yi aiki a kanka ba za ka ba da hujja ka ce kai ba dan gari bane ba wannan hujjar ta ka ɗiya ce ai ba ya ce idan ka shiga gari ga kowa da jela to ne mutsin ma ka ɗaura a jikinka ko ba gaskiya ba saboda haka tunda yana cikin almala'ul a'la yana cikin mala'iku to sai zamanto hatta umarnin da aka ba mala'iku dole ya bi min babi taklif kenan mala'iku sun rijaye shi a cikin umarnin dole ya musu da'a dole ya musu biyayya haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi iblis asalin sinadarin halittarsa daga wuta aka yi shi amma a wannan lokaci sai Allah ya masa tsarin halitta irin tawa sai masa tsarin halitta irin ta mala'iku saboda haka idan ya shiga cikin mala'iku sajewa yake ba ma a gane shi wanda bai san asalin sinadarin halittarsa ba sai zata mala'ika ne saboda haka a ganin ido idan ka ganshi za ka ga siffar mala'ika a wancan lokacin kafin Allah ta'ala ya tsine masa ya kore shi amma asalin sinadarin halittarsa an yi shi ne daga wuta shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya ba da umarni a yi sujjada ga annabi Adam alaihi salatu wassalam dole ya shiga cikin faɗin umarnin saboda asalin sinadarin halittarsa wuta ne amma tsarin halittarsa image na halittarsa irin na mala'iku ne shi yasa dole ya shiga cikin baɗin umarnin wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam shi yasa da yake ya shiga cikin wannan faɗin umarni din Allah ta'ala ya wasafa shi da cewa tangararre ne shi da da'una min dunihi illa inata, wa da da'una illa shaytanan maridan Allah shaytan ne wanda yake kangararre Allah ubangiji da girma daukaka ya nisanta shi gaban rahamarsa mun sha faɗa idan munasabar zance ta kama mukan ce kalmar la'ana abinda take nufi shine al-ib'adu anir rahma Nisan nisanta bawa gabar rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka wa ƙala lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya nesanta shi gabar rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka shi kuma iblis sai ya buɗi baki ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wallahi sai na rika a cikin bayinka na ɗauki kaso wanda yake yankakken kaso kaso mai tarin yawa shine wasu daga cikin malamai suka fassara cewa a cikin duk mutum dubu ɗaya sai ka samu mutum 999 mabiya iblis mutum ɗaya ne wanda yake bin Allah sau da kafa wannan shine nasiban makruba da wato eh, rabo wanda yake kaso wanda yake yankakken kaso mai tarin yawa yace la attakhizanna min ibadik sai na riƙa a cikin bayinka wannan haka a wasu ayoyi din Allah ta'ala ya bamu labari kamar cikin suratul a'raf lokacin da Allah ta'ala ya kore shi sai ya buɗi baki yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بلا da ديوا daga cikin su masu maka biyayya ba a wani wajen iblis ya nuna cewa idan har kana da ikhlasi kana da kyakkyawar niyya to ba zai iya nasara akan ka ba dan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin haka a wani wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yake gaya masa cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanu haƙiƙa bayina na gari waɗanda suke makusanta na baka da ikon da za ka iya halartar da su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai fa wanda yayi sake ya bi ka min al-ghawina daga cikin waɗanda suka zamanto wawaye waɗanda ba su ba Allah ta'ala ba Allah ka kare mu a cikin su aya ta gaba Allah ya ce wala udillannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليه فقد خسر ya ci gaba da bamu labarin abin da Iblis ya ci gaba da faɗa wala udillannahum wallahi sai na batar da su lamun din da ke cikin wala udillannahum malamai suka ce lamul qasam haka a cikin dukkanin raguwar gaɓoɓin da za ka karanta wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fa la kunna azanal an'am wa la amurannahum fala yughayyirun khalqallah waɗannan lamat in ka nusu lamat ce wacce take kasamiya kun ji na karanta irin da ake karanta a gargajiya ko eh wato idan ka zo karatun gida abin da za a karanta ma kenan dan a nuna maka matsayin lamun din wala udillannahum wala ubanniyannahum ولا آمرنهم فلا يبشرن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله dan a nuna maka matsayin lamun din wato lam ce duk gabar sai da ya rantsuwa wala udillannahum wallahi sai na batar da su na batar da su ga barin yi maka da'a na batar da su ga barin yi maka biyayya wala amurannahum wala wallahi sai na sanya musu burace burace da za su cika zukatansu a gidan duniya burin ya za su rayu a duniya na cire musu tunanin lahira na cire musu burin yaya za su gina lahira ta yadda za ka ga al'umma sun ginu kan yaya za a gina duniya wani yana nan ya gama lissafin nan da shekara kaza ya gama lissafin da zai yi amma baya tunanin mutuwa wani yana nan ya gama calculation ba zai samu takara 2019 ba yana nan ya ya ciji ya tsaya ce mu daura zuwa 2023 muna nan sai ka ce an bashi tabbacin zai kai 2023 ba ya da tabbacin zai kai 2023 amma yana nan ya daura wannan wani yana nan ya gama lissafi idan wannan shekarar ta kare zai sai fili a rimi zai sai fili a malali zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza baya tunanin gida lahira dukiyarsa kullum tunaninsa ya zai kawata duniya da ita baya ware wani abu a cikin dukiyarsa yaya zai kawata lahira da ita wannan yana daga cikin tamanni na shekara irin yadda ɗan yake wulla wa dan adam buri a cikin zuciyarsa burin rayuwa da kin mutuwa hubbu dunya wa karahiyatul maut da manzo Allah sallallahu alaihi sallama yake faɗa sannan wala amuran nahum Allah ta'ala ya ce shedan ya ƙara rantsuwa ya ce wallahi sai na umarce su fala yubatti kunna azanal an'am wallahi sai na umarce su su ringa tsaga azanal al'am, wato kunnuwa na dabbobin ni'ima Al'am ana nufin bahimatul an'am dabbobi na ni'ima su ne waɗanda dabbobin da ake ibada da su dangin shanu akwai guda biyu dangin raƙuma akwai guda biyu dangin awaki akwai guda biyu dangin tumaki akwai guda biyu samaniyata azwaj min mina dhan ithnayn wa min al nai, wa min al-baqar wa min al nai. a cikin dangin raƙuma akwai guda biyu shine raƙumi da taguwa a dangin shanu akwai guda biyu sa da saniya a dangin tumaki akwai guda biyu tinkiya da rago a dangin akuyoyi akwai guda biyu bunsuru da matarsa akuya to waɗannan su ne dabbobin da ake neman kusanci da su ga ubangiji mai girma ɗaukaka lokacin da za a yi yankan suna lokacin da za a yi walimar aure lokacin da za a wato yi ubuhiya layya ko lokacin da za a yi fidiya da su wannan tun a zamanin jahiliya da su ake haka da musulunci ya zo ya karrara a kansu to a zamanin jahiliya shekan ya kawo umarni a cikin waɗannan dabbobi din haka kurin masu gadin gumaka sai su zo su kalli wata dabba a cikin dabbobi sai su yi mata shaida sai su ce wannan babu ita ta to ta masu gadin gumaka misali idan aka ce akuyarka ko tinkiyarka ko saniyarka idan ta tashi haihuwa ta haifi ɗa na farko ya to saniya ta haifi ɗa na biyu ya to saniya ta haifi ɗa na uku ya to saniya idan har na hudu din ya zo namiji to ba kai ba wannan namiji din ya zamanto na masu gadin dabbobi ko idan ta haifi ‘ya'ya uku maza a karan farko to na hudun idan ya zamanto mace ce to ba kai ba wannan dabba ɗin sai a yanka kunnanta sai a ce wannan an mata shaida ba ta cikin dabbobin da za a ibada ita sai dai ka bawa masu gadin gumaka to wannan dukkaninsu yana daga cikin umarnin shaidan waɗanda Allah ta'ala ya faɗa a ayin da ke cikin suratul an'am yana rushe irin wannan mummunar aqida ta su ta jahiliya Allah ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna allazina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhib Allah ta'ala bai sanya muku wata doka akan wata bahira ba ko wata sa'iba ko wata wasila ko wani hamin walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhib kafirai su suke kirkira ƙarya su danganta ta ga ubangiji mai girma ɗauka to ga asalin inda ƙaryar ta samu asali shedan ne yace wal amurannahum fala yubtikunna azan al an'am sai na umarce su sun ringa yanka kunnuwan dabbobi na ni'ima wala amurannahum shedan ya ƙara rantsuwa yace wallahi sai na umarce su fala yughayyirunna khalqallah sai su ringa canja halittar ubangiji mai girma ɗauka malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu dangane da wannan gaba ta aya fala yughayyirunna khalqallah wallahi sai su ringa canja halittar Allah wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da khalqullahi anan wajen shine irin halittar da ubangiji ta halaye wa dan adam shi kuma akan kansa ga cewa wannan halittar bata dace da shi ba tsaya ya je canja halittarsa wannan rudi ne na shida kamar yadda suka kasance suna yi a zamanin jahiliya sai mutum a haife shi ga shi kyakkyawa ga shi fari ga shi ga irin sifar da ubangiji ta ya masa amma sai ya je wajen masu zane sai su masa zane a jikinsa wala Allah yana da wani doki da yake kiwo sai je a zana masa hoton doki tatu na doki akan hannunsa ko a zana masa hoton wani raƙumi a gadon bayansa ko a zana masa hoton budurwarsa a kirjinta lokacin da yake santa haka suke yin wannan tatu din to irin waɗannan zane-zane su ne taghayyiru khalqillah wasu daga cikin malamai suka ce ne yadda ake canza halittar ubangiji mai girma ɗaukaka wanda har a yanzu wannan jahiliyyar tana nan bata bar mutane ba tana nan bata bar al'umma ba za ka ga 'yan birni suna nan ba su da buri sai dai su ɗauki rayuwa irin ta 'yan iskan ƙasar amurka dan a amurkan ma wanda yake mutumin kirki ba zai maka wannan ba a arnan amurkan wanda suka san abin da suke ba za su taɓa maka irin wannan ba to idan ka ga waɗanda suke wannan to sai ƴan iskan cikin gari waɗanda ko takara suka fito ba za a zaɓe su ba baka taɓa ganin wani mai tatu ya fito takara a amerika an ba shi takara ba baka taba ganin wanda yake ya shahara mashayin giya bane an bashi takara a Amerika baka taba ganin wanda yake ya shahara manemin mata bane an bashi takara kuna sanar wani dan takarar shugaban kasa a kasar Amurka yana daga cikin abin da aka bashi kwairi akai shine wata rana ya taba wucewa ta wani titi a kasar Amurka kuma an san titin nan na gidan karuwai ne motarsa ta lalace ya daga bonnet yana gyara me ya kai shi wajen da aka kana shi takara me ya kai shi wajen ashe kenan su sai sun duba sun tace sun ga zababbin cikin su sannan suke ɗauka su mara wa baya kuna sane da tsohon shugaban bankin bayar da lamuni na duniya IMN wani ɗan ƙasar Faransa abin da sa aka kore shi daga bankin bayar da lamunin duniya kuma aka hana shi takara a ƙasar Faransa Shi ne ya taɓa zuwa ƙasar Kenya ya yi a attempting na rungumar wata ma'aikaciyar otal yayi attempting na rungumata bai rungume ta ba bai ɗanci da ita ba amma CCTV camera ta nuna cewa yayi attempting ɗin rungumata da haka aka kore shi irin wannan bai kamata a ce ya rike bankin amana ta duniya na bada lamuni ba bai kamata a ce kamar sa shi zai takarar shugaban ƙasar Faransa ba aka kore shi akan haka to kaga waɗanda suke burge ka waɗanda suke baka sha'awa waɗanda kake kwaikwayon su waɗanda kake aikin askin bala tallin saboda su waɗanda kake sa cikunkunan nan wandan wizi saboda su su ma sai in iskan cikin su suke sa wannan to in za ka kwaikwaya ma ka kwaikwayi mutanen kirki mana ka kwaikwayi masu sa kwat mana ka kwaikwayi masu tara gashin gaba ɗaya ba su aske ba mana ko ka kwaikwayi waɗanda suke aske gashin gaba ɗaya in ma kwaikwaya za ka yi ka duba mutanen kirkin ciki ka kwaikwaya amma za ka ga duk wata mummunar ɗabi'a da za a kawo cikin al'ummar musulmi to sai an samo ɗabi'a ta 'yan iskan cikinsu mutanen da ba su da manufa a cikinsu wasu ma 'ya'yan karuwai ne ba a san iyayensu ba su suke fito da irin wannan shekiyancin sannan ne za a zo ana kwaikwayo su wasu waɗanda ba su da manufa ne wasu 'yan ƙwaya ne wasu 'yan shorisho ne wasu 'yan koken ne wasu caca suke yi a amurka ɗin amma ake kwaikwayo sunayensu ake ɗauko rugunansu ana sakawa ake ɗaukan irin shigarsu ana yi ake ɗaukan irin askinsu ana sawa to wannan yana daga cikin rudin ɗan da yace wal yi fala na khalqallah yana daga cikin taghayyuru khalqillah da malamai suke kawa a wannan babi din shine yanda mutane suke gyara haƙoransu yanda mutane suke gyara haƙoransu Allah ya haƙoranka a haɗe ba ka da wushirya ka je a tsada maka dole sai an maka wushirya kai ma an kashi da cikin mutane kai dariya a ga loko a cikin haƙorinka to wannan yana daga cikin taghayyur khalqillah yana daga cikin taghayyur khalqillah canja launin fata Allah yake baki ka ce dole sai ka koma fari Allah yake baka ki ce dole sai kin koma fara wannan yana daga cikin taghayyur khalqillah yana daga cikin taghayyur khalqillah shine ƙari a cikin wata halitta da ubangiji ta'ala ya miki a matsayin ki dan iya mace Allah ta'ala ya yi ki ga ki ga yanda yake gashin kanki ga iyayen da yake amma sai kin je kin ƙara a cuci maza ba kowa kika cuta ba kanki kika cuta dan baya cikin addinin musulunci sai kin ƙara rutocin baya cikin addinin musulunci baya cikin addinin musulunci an taɓa samun wata matashiyar mata a garin Madina aka sa ranar bikinta budurwa ce a cikin garin Madina aka sa ranar bikinta hadisin yana cikin Bukhari bayan an sa ranar bikinta sai rashin lafiya ta kama ta ta rashin lafiya kamar ba za ta warke ba daga baya ta warke bayan ta warke duk gashin kanta ya zazzage yan uwanta suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ga ta amarya ce za a kai ta dakin miji gashin kanta ya zazzage su kuma dama laraba an san su sun shahara da gashi shin ya halatta mu dan samo wani gashi mu ƙara mata wanda zai kwabarin din wanda ya zazzage kafin naka na da ya fito mazala ya ce idan kuna so a nannaɗa mata gashi a wutar jahannama to ku ƙara mata to kin ga kenan idan kin cuci maza ba su kika cuta ba kan kika cuta in mijinki ne ma yasa kiki ƙara gashi fito ki masa bayani akramaka Allah a haka ka ganni kace kana so hmm. a haka ka ganni ka ce kana so saboda ka iya halitta ta kenan idan na je na aro zanin wance saboda in yi biki to duk wanda ya raka da turmin ya daka rawar wani to ba zai rasa zai rasa turmin da zai daka tasa saboda haka ban ga wannan a cikin addini ba kai hakuri Allah ta'ala ne ya halicce ni a haka kuma Allah ya halatta maka ka aure wasu matan bayan ni masna wa thulatha wa ruba aka ce idan ni kuido ce je ka unguwa kaza a gari kaza akwai masu yala yalan gashi akwai anti yala shi je ka ta auro ta ni haka Allah ya ni na yadda da narkar da ubangiji ta alayhi rabbina bi qismatil jabbaru fina na yadda da rabban da ubangiji mai girma suka ya bani amma na baka dama tunda kana son mace mai gashi je ka ta auro je ka auro mace mai gashi wannan ba laifi bane ba amma da ki haɗa kai da shi ko ya haɗa kai da ke ku saba wa ubangiji mai girma suka wanda kin bashi dama ya ƙara aure so wata akan a ƙara auren gwanda an saba wa Allah wanda kuma bai dace a cikin addinin musulunci ba hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abdullahi dan dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'ana Allahu al-washimat wal mustawshimat Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mata waɗanda suke kankare wato haƙoransu da kuma waɗanda suke buɗe kamfanin kankarewar suke musu shirya ɗin Allah ya la'ance su a nan wajen Allah ta'ala ya kawo bamiri na jam'u mu'annasu salim dan a nuna maka kasratul istimal waɗanda suka fi yin hakan su ne mata amma ba a rasa ɗaiɗaikun maza masu kama da ƴan daudu da suke yin wannan saboda su suka shiga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wan namisat wal mutanammisat ubangiji mai girma ɗaukaka ya tsine wa matar da take gyara gashin giranta da kuma wadda ta bude kamfanin da ake gyara gashin gira Allah ya jira ki ga ta ga yanda take ki je a gyara ta a ƙara mata yawa wannan Allah ya hana wannan ko kuma a ga ta Allah ta'ala yake da gira garza garza giranki tana da yawa ke kuma yanzu zamani ya zo ba a yayin mata masu gira da yawa ki je a rage ta wannan Allah ya hana malamai suka ce rage gira ya kasu gida biyu akwai waɗanda ubangiji ta'ala ya musu gira wacce ta wuce al'ada wata gashin gidanta ko wani gashin gidansa idan ya taso tun daga bangaren idan dama zai iya haɗewa zuwa bangaren gidan idan hagu to kaga irin wannan ya wuce al'ada in ya bar gashin sun haka ko ta bar gashin sun haka sai ta bada tsoro a cikin gidan biki sai ta sai bada tsoro a cikin taron al'umma Daka a irin wannan gabar babu laifi dan ya gyara shi ya rage shi ya mai da shi daidai na ɗabi'ar al'umma wannan babu laifi amma kana da gashi na ɗabi'ar al'umma ko kina da gashin gira na ɗabi'ar al'umma sai ki je ki gyara saboda kina tunanin yayi yawa yanzu kuma zamanin siraran gira ake gashin gira sirara ake yi a cikin zamani sai ki je ki gyara wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ya ce Allah ya tsine wani yin wannan sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal mutafallijatu lil husn haka ubangiji mai girma ɗaukaka, wato ainihin na farko la'ana Allahu alwashimat wal mustawshimat Allah ya tsine wa mata masu ƙara gashi akwa na biyu annabisat wal mutanammisat ubangiji ta'ala ya tsine wa matan da suke gyara gashin gidansu da kuma waɗanda suke aikin gyara din abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wal mutafallijat lil husn Allah ya tsine wa matan da suke gyara haƙorinsu lil husni wai dan su ƙara kyau to kaga fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama lil husni wannan malamai sun kalla suka ce to shi kansa haƙorin kashi biyu ne akwai mutumin da Allah ta'ala ya masa haƙora ya fita daga tsarin na al'ada irin zarka zarkan haƙoran nan gare shi sun fito waje babu kyan gari raba tsawo idan ya buɗe baki to irin wannan babu laifi idan ya ji an dadda sai shi ya zamanto daidai da na al'umma amma har kurin ubangiji ta'ala ya maka haƙoranka ga su masha Allah daidai wa daida saboda kawai ana yayi yan birni idan an je filin taron biki ko gidan walima ko gidan casu ko wajen dina kowa yana alfarin da bude haƙorinsa a ga wato wushiriya ka je a kankare maka haƙori dan kai wushiriya ko ki je a kankare miki haƙori dan ki wushiriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya hana wannan wal mutafarrijatu lil husni al mughayyiratu khalqa Allah azza wa jalla mazala yace su ne masu canja halittar ubangiji mai girma ɗauka sun maƙala sai wato ainihin abdullahi dan mas'ud ya buɗi baki ya ce ala al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa kitabin kitabillahi azza wa jalla yace ni kam idan naga wanda ya aikata wannan sai na tsine masa to dan me yasa zan tsine ma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsine masa ba gashi kuma a cikin littafin alqur'ani ubangiji mai girma daukaka ya bani damar duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi in masa biyayya akai abdullahi dan mas'ud yace ga Allah ta'ala yana cewa wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi fakhuduhu ku karbe shi wa ma nahakum anhu abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hane ku gabarin sa fantahu ku hanu ce to dan haka sai na bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka wasu daga cikin malamai suka fassara gaɗawar ayar wala lahum fala yughayyirunna khalqallah wasu kuma daga cikin malamai suka fassara gabar ayar wala amuran lahum fala yughayyirunna khalqallah suka ce khalqallahi anan wajen abin da yake nufi shine dinullah wato sai na umarce su sun canja addinin ubangiji mai girma daukaka ta yadda al'umma za su rinda kirkirar bid'o'i suna kawo ta cikin addini ana ta kokawa da su ana gaya musu cewa wannan bid'ar ba addini ba ce ba amma suna ta kokawa suna cewa addinin su shine addini dariƙar su ita ce ɗariƙa duk ita ce addini duk wanda bai bi dariƙar su ba arne ne a wajen su bayan kuma su ne arna ɗin su ne waɗanda suke yaɗa arnanci a cikin ɗariƙarsu su ne waɗanda ba sa ganin girman ubangiji mai girma ɗauka a cikin su su ne waɗanda ba sa ganin girman annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mazhabinsu idan ka kalli fiqhun za zaka ga cewa hatta shaytan ya fi su kwatanta bin umarnin ubangiji mai girma dauka wannan magana innaha kalimatu huwa qailuha kalma ce da su kansu suke faɗa idan ka kalli fiqhun kalmomin su zaka ga cewa abinda suke faɗa shaytan ma ya fi su kusanci da dokokin ubangiji mai girma dauka kuna sana kuna kallo da idanuwanku a wayoyinku a kafafe na yada labarai na zamani kuna ganin yadda aka ringa yada hoton wani tsohon jadu ana hira da shi a gidan talabijin saboda rashin kin Allah saboda rashin kin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayar da labarin falalar wani shehunsa wani waliyinsa wai shi wali dan Nasiru wata rana wali dan nasu ya tawo yana tafiya da shi da muridinsa za su tsallake kogi sai aka zo bakin kogi sai aka sarar da kogin babu kwale-kwalen da za a tsallake sai wali dan nasu ya ce to zan shiga kogin nan ka biyo bayana in ka ji na ambaci Allah kai ka ambaci Allah ka ambaci sunana haka suka shiga suna cikin kogi shi wali dan nasiru yana Allah Allah Allah shi kuma yana wali dan nasiru wali dan nasiru wali dan nasiru sai shedan ku kalli wai inda shedan yake da'awa abu Allah shi da yake cewa wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum kunna azan al'am wala amurannahum falayughayyirunna khalq Allah amma yau suke bawa shedan sheda cewa wai ga shedan yana umarni abu Allah sai shedan ya zo ya same shi ya ce da muridi din kai wani irin mahaukaci ne ya shi zai rike Allah kai ka rike wani ai kai ma ka rike Allah kawai ka ambaci Allah saboda haka yana ambata Allah tsulum sai ya fada cikin kogi wali dan nasir ya waiwaya bai gan shi ba saboda haka sai sa hannu ya tsamo shi kamar kifi yana zubar da ruwa ke kai ya aka me ya faru ce wallahi muna cikin tafiya sai shedan ya zo ya zuga ne ce kai kana ambatan Allah ni ina ambatan ka to me zai haza ba zan ambaci Allah ba saboda haka ina ambatan Allah shine sai nan da aka ce wa ya gaya maka a irin wannan mukamin ka kai matsayin roƙon Allah yanzu akwai wani mukami da ya wuce ubangiji ta'ala ka roƙe shi irin lokacin da kake cikin bala'i yana daga cikin alamomi da suke da suke sanya ubangiji mai girma daukaka ya amsa addu'ar bawa shine idan bawa ya shiga cikin bala'i amma yujibal mutarra idza da'ahu wa yakshiru su ga yamun wane ne wanda yake yaye wa al muttar wanda yake cikin matsi bala'in da yake ciki a lokacin da ya roƙi Allah in ba Allah din ba wa yakshifu su'a wane ne yake yayi masa damuwarsa a lokacin da ya roƙe shi wani yazo ya samu Imam Hassan al-Basri yace masa akarmaka Allah na kasance ina cikin bakin talauci ina cikin wahala ta rayuwa da kunci na rayuwa ina roƙon kai min addu'a Allah ta'ala ya fitar da ni daga cikin halin da nake ciki sai ce to ai ba ni ya kamata in maka addu'a ba kai ya kamata yanzu kai min addu'a dan wanda yake cikin bakin matsi shine wanda Allah yake amsa amsa addu'a ka ba wanda yake cikin walwala ba ba karanta fadin ubangiji ta'ala ba amma yujibul mudarra idza da'a Allah ta'ala ya ba mu labarin mushrikan larabawa in sun shiga cikin matsi wa suke kira Allah wa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin abinda suke yi kenan Sheikh islam Ibn taymiya yake cewa idan kuka kalli fiqhin ayar Allah ta'ala ya amsa mushrikai addu'ar su tare da cewa su mushrikai ne tare da cewa ba su yadda da ubangiji ta'ala su bauta musu shi shi kadai ba amma Allah ya amsa musu addu'ar su saboda dalilai guda biyu dalili na farko sun shiga cikin halin iftirab suna cikin hali na matsi suna cikin hali na bala'i da suna cikin tafiya cikin hali na kwanciyar hankali iska tana zuwa musu rihun asifun eh, wato rihun tsagibatin iska da dada tana zuwa musu suna cikin wannan yanayi din sai ga ja'at harihun asifun sai ga guguwa ta taso wa ja'ahumul mawj min kulli makan sai ga igiyar ruwa tana jijjiga da su a kowane lokaci a kowane bangare wa zannu annahum uhiqa bihim suka miƙa wuya suka yadda da cewa ubangiji ta'ala ya gama rushe rayuwarsu mutuwa za su a irin wannan yanayi da ɗan adam jiki ya ido ya rena fata ya yadda da cewa sai mutuwa in ya roƙi ubangiji ta'ala amsa masa Allah yake dan haka zai da'awu Allah mukhlisina lahu din sai suka roki Allah da ikhlasi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace to dalili na biyu da Allah ya amsa addu'a su shine sun roki Allah shi shi kadai amma kun ji wannan ya roki Allah amma wali dan Nasir ya ce masa baka isa ka roki Allah ba kuna sane da irin labarin da ake bayarwa wasu mutane mu dai muna yara an bamu labarin kuma waɗanda suka bamu labarin suna nan da ransu muna nan da ranmu su fito su karyata mu mu karyata su wai wani mutum ya taho da wasu mutane sun taho mota guda bus daga ƙasar Lakwaja saboda haka ana cikin tafiya sai mota ta fara tambal tambal za ta faɗi mutanen mota mai tasbihi yana yi mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana yi sai wani dan dariƙar shi ta wannan tsohon mai katar rawani sai dan dariƙar sa sai ya kira sunan babban Shehu nan nasu da suke allantarwa ba wai muna jin tsoron faɗar sunansa bane ba wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi yanda aka bakanta shi aka kazanta shi mu tsoyin faɗar sunansa muke ji a bakin dan bai kai ka hada shi da ubangiji mai girma dauka ba saboda haka sai wani dan ɗariƙar sai ya kira sunan wannan shehun dan baki saboda haka shi kenan sai ga wani bayarabe a cikin motar shi ba ma musulmi bane ba sai mota ta tsaya can sai aka ga bayaraben ya faɗo ya ji yana duba ƙarƙashin mota yana duba ƙarƙashin mota kai malam yana magana da yarabancin ina wa musulmi mutumi da naji kana kira shine ya sai da motan wo wai ana nuna maka falalarsa an kira Allah bai ka taimako ba shi aka kira ya kawo taimako kuna ganin yadda wani jikansa ya zo ƙasar nan ake masa kirari ana cewa ina wanda yake so ya gashe mu ƙasar Morocco gashi nan ina wanda yake so ya gashe mu ƙasar Senegal gashi nan ina wanda yake so ya ga manzon Allah gashi nan ina wanda yake so ya ga Allah da kansa gashi nan wada kuma su ce ba su suke koya yara wannan rashin mutuncin ba kuma an rasa ɗaukan mataki shugabannin al'umma sun kasa ɗaukan mataki saboda muna cikin wata irin hatsari biyar ƙasa wai ƙasa ce wacce take ita ba ruwanta da addini ƙasa ce wacce take gina akan constitution ana zagin Allah akwai musibar da ta kai a zagi Allah a yi waƙa da kiɗa da komai ana yaɗa ta a cikin al'umma ana zagin ubangiji mai girma ɗaukaka an hana an rasa gwamnatin da za ta tsawata saboda kawai su ɗan siyasar mu su shugabannin mu suna ganin cewa Allah ba shi da haƙƙi a kansu in ga sun yi magana in ga an yi magana to kawai an ɗauko abin da zai tada hankalin ƙasa saboda ka saboda tsaro ba dan Allah ba saboda tsaro sai a yi magana kuma al'umman mu an rasa wani rashin fiqhu da al'umman mu suka kasa ganewa shine hatta masu imanin mu su sun ɗauka cewa babbar musibar ita ce a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yau idan aka samu wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka ji Najeriya ta kama da wuta to amma ba su gano cewa Allah ya fi haƙƙin kada a zage shi bala'in da ke cikin zagin ubangiji mai girma ɗaukaka ya nunnunku akan bala'in da ke cikin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ga ubangiji mai girma ɗaukaka a ayoyin da ke cikin suratu maryam irin bala'in da yake faɗa wa qalu takhazar rahman walada suka buɗi baki suka ce Allah yana da ɗa ba fata suka yi Allah shine wato ainihin wanda aka ba rukon duniya ba irin wanda waɗannan ƙananan arnan suke faɗa su ba su ma yadda cewa Allah shine Allah yana da ɗa ba a'a kafircin su ya ninku akan na kiristoci su abin da suke cewa duniyar ba ta Allah ba ce bautar ba ta Allah ba ce duniyar wannan bakin ne mai duniya din ya ba Allah riko da haka yanzu Allah ya kasa rike duniyar yanzu kira suke dan baki zai kwace duniyarsa to ya kwace in ya isa to waccan kalmar ba ta kai wannan muni ba amma ubangiji ne girma dauka ce wa qalu takhazar rahman walada laqad ji'tum shay'an idda Allah ya ce kun zo da abu wanda yake mafuna dan babu munin abu irin ka danganta ubangiji mai girma daukaka da yace takadu samawati yatafattar wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibal hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kullu atihi yawm al-qiyamati farda ku ƙara kallon siyaƙin ayoyi ɗin ku kalli irin ramzin da ubangiji mai girma ɗauka ya ajiye ayoyin a kansu wa qalu takhadha ar-rahmanu wala da لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kowace sai da Ubangiji ta'ala ya ajiye ta da dalon don ya nuna maka girman abin da yake gaya maka ya ce saman nan guda bakwai da kuke gani da ƙasa da duwatsun da suke rike da ƙasa sun kusa su girgije su rushe ba don komai ba an da aule rahmani walada akwai musibar da ta kai sama ta cece ta ruftowa ƙasa akwai musibar da ta kai ƙasa ta cece ta rufta akwai musibar da ta kai dutse yana tsaye ya girgiza ya rufta akan al'umma to da wannan Allah yake gargadin mu an da aulir rahmani walada saboda sun ce wa Allah yana da da to ina kuma wanda zai ce Allah ba shi ne Allah ba wani baki ne Allah to shi isa mu ahli sunna abinda muke faɗa shi ne. waɗannan maganganu da kuka muna yi ba wai kiyayya bace ba a'a mu ahli sunna dama duk inda muke a duniya duk wata ƙasa da Allah ya ajiye ahli sunna a waje to su suke kawo zaman lafiya a ƙasa albarkacinsu ake samun zaman lafiya don mu ne waɗanda idan mun gani ba ma iya yin shiru in mun ga abin da zai kawo bala'i a cikin al'umma ba ma iya yin shiru sai mun fito mun gaya wa masu haƙƙi su gane su kuwa ba za su iya magana ba dan kashin miyar su suke tarewa mu kuma babu abin da muke karewa a dan wani ba wanda yake ba mu ci ba wanda yake ba mu sha ba wanda yake ba mu sutura ba wanda yake kula da iyalanmu duk naira ɗaya idan ta shigo aljihunmu mun san daga Allah take daren su ne ba yadda Allah ne mai ba su ba saboda haka mu ne muke iya magana dan idan ruwa ya tsami sai akuya mai gemu in ka ji ana allazi wahidi karamin kuturu ne babban kuturu sai zage zage saboda haka mu babu wanda yake gaban mu ba wanda muke jin tsoro la nakhabu la billahi lawma talaqi ba ma jin tsoron kowa gaba da ubangiji mai girma daukaka game da addinin Allah ba ma jin tsoron kowa saboda haka haƙƙi ne na gwamnati hakki ne na shugabannin al'umma hakki ne na masu unguwanni hakki ne na waɗanda suke cikin waɗannan ɗariƙu su fito su hana yaɗuwar wannan bala'i a cikin al'umma a daina fusata ubangiji mai girma ɗaukaka a daina bin shaidan cikin canja addinin ubangiji mai girma ɗaukaka a zo a bi alqur'ani a bi hadisin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama a yi addu'o'i a miƙa wa ubangiji ta'ala al'amarin sa a dogara gare shi a jaddada imani a cikin zukatan yara wannan shine abin da muke kira a kai. amma idan har aka ce za a ci gaba da canja addinin Allah to za a ci gaba da bawa shaidan nasara akan abin da ya alkawari fala yughayyirunna khalqallah yace wallahi sai na umarce su su canja addinin ubangiji mai girma dauka malaman da suka ce abin da ake nufi da taghayyur khalqillah anan wajen shine taghayyur dinullah suka ce domin a wasu wuraren a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya ambaci addini din da suna khalqullah kamar ayar da ke cikin suratul rum Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah ka tsayar da fuskarka ka. din zuwa ga wannan addini din hanifan kana mai tsayuwa akan addini din ba karkata akan shirka ba ka tsaya akan tauhidi kada ka karkata akan shirka ubangiji mai girma dauka ce fitratullahi allati fatara an-nas alaiha wannan addini da kuke gani ita ce fitrar ubangiji ta'ala da ya halicci mutane akai duk wani abin halitta Allah ya halicce shi ne akan addini da bautar Allah fitratullahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah jumlar la tabdila li khalqillah jumla ce khabariya malamai suka ce lakin ba ma'ana hatsalab ta kadirin zancen la tubaddilu khalqallah la tubaddilu dinallah kada ku kuskura ku canja addinin ubangiji mai girma ɗaukaka kada ku kuskura ku canja bayan ubangiji mai girma ɗaukaka ga barin addinin su shi sa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani wanda kaga an haifa a duniya an halicce shi ne akan addinin musulunci ba wanda yake baro cikin mahaifiyarsa ya fado duniya a matsayin sana'ar ne ba wanda yake baro a cikin mahaifiyarsa ya fado duniya a matsayinsa na bayahude ko ba nasare ko ba majuze ko ba maguje ko dan dariƙa ba wanda yake zuwa duniya wai dan dariƙa a duniya ake samun ta duk wanda ya baro cikin mahaifiyarsa ya dawo ya zo ne akan fitra addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alkitabu was sunna wannan ita ce alƙawarin da kowa ya wa Allah yana cikin mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi idan yazo duniya iyayensa guda biyu sune waɗanda suke mai da shi ba yahude idan ya fito a gidan yahudawa aw nasiranihi ko su mai da shi ba nasari idan ya fito a cikin nasara aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba majuse idan ya fito a cikin gidan da yake majusawa saboda haka duk wata aqida da ka gani ka dauko to a gidanku aka baka dan in ka mana gori ka ce mu ɗan sabon addini ne to alhamdulillah mu ɗan sabon addini ne amma ba gadan gida muke bi ba gadan Allah da manzon Allah muke bi wannan shine kawai haka a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni khalaqtu uh, ubangiji ta'ala yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa ku sani cewa na halicci bayina tsaftatattu waɗanda suke kan imani da tauhidi babu wani mushriki a cikinsu babu wani dan bid'a a ciki kowanne ubangiji ta'ala ya halicce shi akan bautar Allah shi shi kadai ba tauhidi bane ba ya halicce shi akan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ba sunnar ba nan to kowa a haka ubangiji mai girma daukaka ya halicce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ja'atuhum shayatin sai tsedano suka zo musu fajtalatum an dinihim suka rinda karkatar da su gabarin addinin su wa hurrimat alaihim suka rinda haramta musu ma ahallallahu lahum irin abinda da ubangiji mai girma dauka ya halatta musu shi yasa a wannan ayar ubangiji mai girma dauka ya nuna cewa shi dan shi yake canja muku abubuwa abin da yake na halal ya mayar muku da shi haram abin yake na haram ya mayar muku da shi halal shine a ƙarshen ayar ubangiji mai girma ɗauka ya ce wa man yattakhidhu shaytana waliyan dukkanin shaytana waliyan dukkanin wanda ya rike shaytan a matsayin majibincin al'amarinsa min dunillahi ya rabu da ubangiji mai girma ɗauka faqad khasira khusranan mubina hakika yayi asara asara wacce take mabayyaniya aya ta gaba Allah yace ya'iduhum wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم شيطان يا كسانشي yana musu alƙawari ويمنيهم yana kuma sanya musu burace burace وما يعدهم الشيطان ba komai shedan ya kasance yana musu alƙawari da shi ba illa gurura face rudi babu wani abu da zai iya amfana musu da shi gururan ne kawai rudarsu yake ba wata hujja da yake zuwa musu da ita babu wani dalili da yake zuwa musu da shi na nafsi wanda ya kamata su yi masa da'a da biyayya a'a rudi ne kawai abu ya rima ne a sha kiɗa gangar shaidan ya kaɗa su kuma suka bi shi shi sa a yinin gobe alkiyama abin da zai gaya musu kenan wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li yace ni ban ka muku wata hujja ba ban zo muku da aya ba ban zo muku da hadisi ba ban zo muku hatta da hikaya ba ba abin da zo muku da shi illa an da autukum kadai gangar na buga muku fastajabtum jam ko kuma ko amsa mu wannan shine abin da kawai shedan ya zo musu da shi shi yasa yace da su wala talumuni walumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunanku ma ana bi misrahikum wa ma antum bi musrahi aya ta gaba ubangiji mai girma dauka ya ce ula'ika ma'awahum jahannam ula'ika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa والذين آمنوا فيها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله ula'ika ma'awahum jahannam irin waɗannan makomas ita ce wutar jahannama wala yajiduna anha mahisa ba za su taɓa samun wani abu da zai katange su ga barin shiga wutar jahannama ba babu wani abu da zai hana su shiga wutar jahannama Allah ta'ala ya ce wallazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannatin da sannu zamu shigar da su aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda ƙoramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha abada za su dawwama zama a cikinta har abadan abada wa'adallahi haƙƙan. wannan alkawari ne da ubangiji ta'ala ya musu kuma alkawarin Allah alkawari ne na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila ku gaya mun wane ne wanda ya kai ubangiji mai girma daukaka iya gaskiyar zance amsa babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum